المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta imamun bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 19 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da uku ga watan Jun haka ne ko uku ga watan 6 shekara ta 2018 miladiyya 4 to ga wata yau hudu ga watan Jun. a satin da a karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen aya ta casa'in da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum ma rimahukum ya kuma cikin falala Allah da za mu tashi faɗin Allah ta'ala aya ta 95 faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqatulu sayda wa antum hurum fatan mu Allah madaukin sarki ya fahimtar da mu ayoyin ya kuma yi mana ga wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعم الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندوك إيماني لا تقتلوا السيد وأنتم حرم kada ku yi farauta ma'ana kada ku kashe naman farauta ko dabba farauta wa antum hurum alhali kuna masu yin harama da aikin hajji ko umara Allah ta'ala ya ce wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe shi daga cikin kuma ana duk wanda ya kama naman farauta ko ya kashe naman farauta daga cikin ku muta'ammidan yaya haka yana sane da gangan ya san Allah ya haramta kuma yayi Allah ta'ala ya ce fajaza'un mithlu ma qatala minan nam mana sakamakon sa abin da zai yi a yafe mai zinubin da ya aikata mithlu ma qatala minan na'am sai a samu a cikin dabbobin gida ya bayar da wata dabba mai kama da wannan misali yanzu idan an ce jakin dawa ne kaga zai bayar da jakin gida idan an ce barewa ce kaga zai bayar da akuya ko wani amma kamucin wannan ina bata mun gane Allah madauki sarki ce yahkumu bihi dawa'il minkum za a samu ma'abota adalci guda biyu daga cikinku su zartar da hukunci akan irin dabbar da zai bayar Allah ta'ala ya ce hadiyan baligal ka'aba ita wannan dabbar za a kora ta a matsayin hadaya zuwa ga wato ɗakin ka'aba a nan za a yanka irin wannan dabba in za a yi kafara a nan ne za kuma a raba namanta malam Allah ta'ala ya ce au kafaratun ko ko mutum ya bayar da kafara ta me ta'amu masakin shine abincin miskinai muna ganewa aw adlu zalika ko kuma abin da yayi daidai da wannan daga cikin azumi shine ce siyaman mana abin da yayi daidai da wannan abincin da za a bayar to in ba za a iya sai ai azumi Allah ta'ala yace li yazuqa wa bala amrin an yi masa haka ne dan ya dandani musibar al'amarinsa don ya ɗanɗani sakamakon al'amarinsa na saba ma Allah ta baraka wa ta'ala amma Allah ta'ala ya ce afallahu amma sala Allah maɗaukin sarki ya yi afuwa game da abin da ya gabata wa mana'ada amma duk wanda ya dawo ya aikata bayan kuma an hana shi ko bayan da ya can yayi an yafe masa fayyantakimullahu min Allah zai ɗauki fansa a kansa wallahu azizun Allah ta'ala mabuwayi ne zuntiqami sannan Allah ta'ala ma'abuci yin azabar ɗaukan fansa ne tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata muna magana ne akan farauta domin farauta ta halatta amma ba farauta irin ta ɗan daba ba aje in ba a samu dabba farauta ba a samu mutum ba irin wannan ba musulunci ya yi a farauta na naman daji a fita neman namun daji a zo an amfani da su a ci musamman irin dabbobin da ake mai musamman irin dabbobin da ake iya ci to ana sai Allah ta'ala ya kira masu imani ya ce la taqatulu sayda wa antum hurum kada ku kashe farauta naman farauta alhali kuna mai alhalin kuna masu yin harama wato da aikin hajji ko kuma da umara Allah ta'ala ya hana malam yace wa hada tahrimun minhu ta'ala wannan haramtawa ne daga gare shi tabaraka wa ta'ala li qatl as-sayd fi hal al-ihram dan kan mutun ya kashe farauta a lokacin da yayi harama da aikin haji ko da umara wa nahyun an ta'atihi sannan fihi sannan kuma wannan aya ta haramta da ya amfani da naman farauta a lokacin da mana alu'a kai amfani da farauta a lokacin da kai harama da aikin hajji ko kuma kai harama da mai ko kai harama da umara malamai suka ce wannan ayar tana da hukunce-hukunce da dama amma suka ce ma'anar da Allah maɗauki sarki yake nufi da ya ce wa man katalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe wannan naman farautar a cikinku da gangan kaga Allah madaukin sarki yayi kaidi ya ce da gangan to kaga akwai wanda zai aikata da mantuwa akwai wanda zai mantuwa kuma da kuskure muna gane ha me hukuncin wanda ya aikata da gangan Allah muna gane ha wanda ya aikata da gangan menene laifin wanda ya aikata hakan da gangan kaga hukuncinsa shine abinda ayat ce bayani amma wanda ya manta amma wanda ya akan kuskure shi kuma za mu ji sa a gaba insha Allah ta'ala malamai suke cewa akwai matsaloli da za ka yi kamata mu karanta a karkashin wannan aya matsala ta farko shi ne suka ce ajimal ulama wa ala man isaidil barri lil muhrimi bi hajjin au umratin mana ijma'i ne na malamai cewa duk wanda ya harama da aikin hajji ko umara to an haramta masa wato yin farautar dabbobi na kan tudu mana dabbobin da ba na ruwa ba kamar jakin dawa kamar raƙumin dawa kamar barewa kamar duk wani tsuntsu da a iya farautarsa a cikin bata mun gane to wannan ijma'i ne in dai kayan harama da aikin hajji ko ya kayi harama da umara to haramun ne kai farauta muna gane ha haramun ne ka faruci ɗaya daga cin wannan naman ya zanto cewa ka zo ka ce za ci suka ce wa hadal ijima'u fil ma'kulil lahamil wahshi wannan haramcin ya fa shafi nan dabbobin daji ne waɗanda ake farauta su muna ganewa kuma wannan za mu iya fahimta sosai mun karanta hadisin abu da hadisin da ke cikin bukhari da muslim hadisin abu katada abu katada yake cewa annahu kana ma kaumin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana yana tare da wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halalun wa hum muhrimun shi bai harama da aikin haji ko umara ba amma su sun yi da haka shi yana wato ba harami a tare da shi ina bata mun gane amma su kuma sauran sahabbai akwai harami a tare da su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muhrimun amamahum manzala sallallahu alaihi shi ma yayi harama ya sa ihramu sai yayi harama dan haka kaga da sauran sahabbai da annabi ji sun yi harama fa absaru himaran wahshiyan suna cikin tafiya za su je garin makka ko sai suka ga jakin dawa wanda himaran wahshiyan kaga ana cin jakin dawa amma jakin gida shine ba a ci to kuma ana iya sa. amma wa abu katada mashgulun bi khasbin alihi falam yuqdinuhu shi kuma abu katada ya tsaya na gyara takalminsa su ko bu sanar da shi cewa ga jaki can bai kama tun da shi ya yi harama da sun da shi bai yi harama da aikin hajji ko umara ba ina fatan mun gane kaga su haramun ne a gare shi farauta amma shi ba haramun bane a gare shi farauta wa ahabbu law annahu absara saka ringa ji a ransa ina ma a ce abu da ya gani dan ya kama musu fa absarahu kawai sai gashi ya ga wannan jakin na gida na dawa fa da farsahu sai shar da dokin sa sun ba. ya haushi wa nasiya sauka amma sai manta bulala da zai dukan dokin yana yin gudu warumha ya manta kuma mashinsa. mashin sa fa kana sai ce musu nawiluni sauka rumha. da Allah ku miƙo mun bulalata ku miƙo mun wannan ah, mashina ba fakanu wallahi la nu'inuka alai ka ce mun rantse da Allah mu ba mu ce maka ma ba dan zaka yi farauta domin mun yi harama da aikin haji kai baka harama da aikin haji ba kana dama ka je kai ko ba ka ba ana cin haka fa ghadiba sai ya fushi fa nazala sai ya sauka daga kan abun hawan fa akadahuma sai ya dauki bulalasa ya dauki wannan mashi nasa ba sai ya kara hawan abun hawan nasa fashadda ala alhimari fa aqara ya ringa tunkuda jakin nan jakin nan yana ta wannan wannan abin hawan nasa yana tafiya yana tunkarar wannan jaki na dawa sun maja abihi sai je ya dawo wasu abu da shi bayan da ba sa maganinsa ya je ya kamo sai ya dawo da ya zo da shi wa kadmata ya riga ya mutu fawaka ufihi ya akuluna kawai sai sabai suka fara ci da sabai suka fara ci sun ma hun shakku fi aklihim iyahu wahun hurum daga ba sai suka fara tunanin a ah, mufi an gana mu kashe farauta wannan kuma nama abu da farauta ya je amma ga shi hannun domin fara ci fa adrakun ya sallallahu alaihi wasallama fa sa'alu sai suka je suka tambayi manzon salama mu faga abin da ya faru an hana mu cin naman farauta amma kuma ga abu da shi bai yi harama ba ya je ya kaso ya kawo amma mun fara ci a ga ba su suka kashe ba ko ba haka ba fa sa'aluhu suka tambayi annabi sallama fa karrarahum ala aqli sai manzo Allah ya tabbatar musu da cewa ba lafiya bayan ya tabbatar musu da cewa ba sti sai abu ka tada ya samu bangaren cinya haka muna ganewa sai ba wa manzala sassalam shi ne wana walahu abu katada adudar himar alwashi ya yanko wurin ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fa'akala min ha sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wali muslimin a riwayen muslim ya tambaye su yace hal ashara ilaihi insanun aw amarahu bi shay faqalu la qala fakul sai da nabi sallama yake cewa a cikin ku akwai wanda mai nuni da yaje kama wannan jaki suka ce a yace a cikin ku akwai wanda ya umarce shi cewa ga jaki can je ka kama mana suka ce duk ba wanda ya masa wannan sai manzo Allah ya yace ku ci halatta a gare ku walil bukhari a wata riwayar da bukhari ya infiradi da ita ya ce halminkum ahadun amara shin a cikinku akwai wanda ya umarce shi an yahmila alaiha ya ta samu wannan jakin da wadanda ya kama shi au ashara ilaiha ko kuma ya nuna masa jakin qalu la suka ce a'a qala fakulu ma baqiya min lahmiha yace abin da ya saura nama duk kuje ku cinye malam yace wa qad ajma'a jami'ul ulama dukkan malamai sun yi ijima'i ala anna ma sadahu al muhrim cewa idan wanda ya harama da aikin haji ko umara yi farauta la yajuzu akluhu lil muhrim alladhi sada shi wanda yaje wannan farauta haramun ne yake wala li muhrimin gairi sannan haka ma wanda ya harama shi ma ko da ba shi farauta ba wani mai harama ne yaje to shi ma haramun ne yake muna gane muna gane to abin da ake nufi kaga dai ayat ta ce kada ku yi farauta alhali kun yi harama da aikin haji ko umara la taqatulu sayda wa antum hurum to sai ga hadisin Abu Qatada hadisin Bukhari da Muslim sahabbai sun taho duk sun yi harama da aikin haji ko umara annabi sallama yayi aiki harama da aikin haji ko umara amma Abu Qatada bai ba Abu Qatada da bai yi ba sai zanto cewa su waɗannan wanda suka yi harama suna ganin jakin da wannan iya daga cikin dabbobin da ake farauta muna gane ya amma ba su nuna masa domin lokacin yana gyara takalminsa har sai da ya dago ya gan shi daga nan sai ya tashi abin hawansa amma ya manta bulala sai manta mashinsa daga baya ce su miƙo masu suka ce wallah ba za mu taimaka ma don za ka yi farauta ba don mummun ya harama da aikin hajji ko umara ko ba ka ba ya yi fushi ya sauko ya ɗauki kayansa ya je ya kamo ya kawo da ya kamo ya kawo kuma sai ka ci a riwayar muslim da bukari da muslim nan sallama ya tambaye su a riwayar da muslim ya infiradi da ita da riwayar da bukari ya infiradi da ita duka a cikin annabi sallama ya tambaye su shin akwai wanda ya nuna mai ita akwai wanda ya mai umarni ya je kamo da gaskace sai annabi ya ce ku ci da ya karshe shi ma aka bashi daga cikin naman farauta shi ma ya ci duk da ya harama da aikin hajji ko umara to abinda za mu iya fahimta nan guri abu na farko zahirin aya ya tabbatar mana da haramun ne ka yi farauta alhali ka yi harama da aikin haji ko umara ko da abin da zai wuce ta gaban ka sai dai ka kyale shi amma in baka yi aikin haji da umara fa baka cikin harami mana baka yi harama da aikin haji ba baka yi harama da umara ba baka cikin harami ya halatta kai ko bai halatta ba ya halatta ai ya ce ma wa idan halaltum fasadu idan kun warware haramun naku sai ku ci gaba da farauta to anan shine malamai suka fitar da hukunci na farko shi wanda ya harama da aikin haji ko umara haramun ne ya farauta ko ya gane wannan ko na biyu haramun ne in ya taimaka ko ya yi umarnin aje a kama in an kawo ya ci muna gane ha sannan idan wani wanda ya harama da aikin hajji ko umara ya je ya kamo inda ya harama da aikin hajji ko umara ya je ya kamo duk da ba ka kamo ba amma ka yi harama da aikin hajji ko umara to kai ma haramun ne ka ci wannan da halamun gani gane wanda yake halali shine idan wanda bai ya harama da aikin hajji ko umara bai je wata farauta ba kai ka sa shi ba ka taimaka masa ba ya zo da ita a matsayinka na wanda ya harama da aikin hajji da umara za ka iya ce kamar yadda hadisin abokata da ya yi bayani mun gane wannan shi ne abinda wannan hadisin yake so ya tabbatar mana allah maɗauki sarki ya samu dace sai malamai suke cewa dama mazhaba ce guda uku muna ganewa malam yace wa ikhtalafal ulama'u fi akli al-muhrim mimma sadahu halalun ala thalathati aqwal wannan magana ce guda ɗaya ma karanta malamai sai suke magana suna da matsayi guda uku wai idan wanda bai harama da aikin haji ko umara bai je kamo namun farauta shin wanda ya harama da aikin haji da umara zai iya ci kaga zai iya ci saboda hadisin wa hadisin abu da wanda ke cikin bukhari da muslim muna gane ha amma malamai sun bayar da ra'ayi guda uku wasu suka ce la ya juzu lahul aql mutlaqan baya halatta mai harma da aikin hajji ya ci wannan kayan farauta ko da wanda bai harma da aikin hajji da kuma ba ne ya je ya kawo a wannan ta saba wancan hadisin ko ba haka ba nabi suka ce ya juzu mutlaqan suka ce eh, ya halatta abin da suke nufi da mutlaqan ko ka taimaka masa ko ka ba shi umarni matakar ba kai ka kama ba in dai wanda bai harama da aikin haji da umara bane je kamo zaka iya ci kago wannan ma akwai kuskure a cikin ta muna ganewa fatawa ta uku suka ce bit tafsili ma sadahu li ajli wa ma sadahu la li ajli fayamna'u al-awwal dun al thani suka ce a rabewa inda aka samu dan shi aka yi farauta ko shi yasa yi. ko shi ya umarni yi. ko ya nuna to nan gurin haramun ne ya ci nama muna gane ba amma in ba ruwansa mutum kawai zuwa yayi kayansa sai ya zo da nama anan kuma ya halatta kaga wannan shine yayi daidai da me da hadisin Abu Qatada amma masu magana ta farko da suka ce ya halatta su ma sun kafa hadisi da hadisi ah, sun kafa hujja da hadisin Sa'ad ibn Jusama hadisin saad ibn Jusama Allah ya kara masa yadda yake cewa annahu uhdiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa'i aw biwadan faraddahu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko masa a lokacin da ya harma da aikin hajji ko umara an aiko masa da nama na jakin dawa yana wani kuri kwari da kira abuwa da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar falamma ra'a ma fi wajhihi qala annabi sallama da ya ga mutumin bai ji daɗi ba da ya kawo annabi annabi bai karɓa ba sai manzo Allah ya ce masa inna lam naruddahu alayka illa anna hurum yace kaga bawan Allah ba wanda dalili ne sa muka dawo ma da abin da naka waje na bata rai kawai mun riga mun yi harama ne da aikin hajji da wannan hadisi suka ce mutlaƙan ma ba za ka ci ba Tunda ci hadisin ba ce ko ka taimaka ko ka yi kaza ba wahtajju aidan bi hadisi zaid ibn arqam رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عدو من لعم سيد فرد وقال إنا لا نأكله إنا حرم وانت النبايا مسلم wannan riwaya kuma ta Ahmad ce da Muslim da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i hadisin Zaid ibn Arkam an aiko ci ci ba sai mu ba ma ci ne don mun yi harma da aikin hajji ko umara shi sa ba za mu ci ba kuma wannan shi ne ra'ayin ali ibn abu talib da abdullahi dan abbas da abdullahi ibn umar da laif da sauri da isa da aisha allah ya kara mata yadda amma wanda suka ce kuma idan wanda bai yi harama da aikin hajji da umara ba yayin farauta za ka iya ci haka kai tsaye to sun kafa hujja da hadisin talha ibn ubaidillah da ke wajen imam muslim da kuma ya zo cikin musnad da imam ahmad cewa annahu kana annahu kana fi qaumin muhrimin cewa ya kasance a cikin mutanen da suka harama da aikin haji fa uhdiya lahu tayyib sai aka aika masa da wani tsuntsu na farauta wa talha turaqi a lokacin shi talha ibn ubaidillah din yana kwanci faminhum man akala wa minhum man tawarra falam yakul a ciki akwai wanda suka ci akwai ciki wanda akwai wanda basu ci ba falamma stayqadha talha radiyallahu an yayin da talha ibnu ubaidillah ɗaya daga cikin al-ashiratu al-mubashshiruna bil da ya tashi waffaka man akala sai ce waɗanda suka ci wannan nama sun yi daidai wakala har ma yace akalna kuma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu mun ci naman farauta alhali mun yi harama tare da manzala sallama mun yi harama da aiki hajji ko umara amma mun ci tare da shi akwai hadisin buhari wato wannan zaid ibn ka'ab yace da manzon Allah sallallahu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama fi himarin wahshiyin mana da ya tambaye shi game da jakin dawa da aka kama lokacin da ake farauta annabi sallallahu alaihi wasallama ce sha'anukum bi hadha shima bi hadha himar sha'anukum bi hadha himar ku sha sha'aninku da wannan jaki na dawa fa amara sayyidina abubakar radiyallahu an fa qassamahu fi rifaqi wa hum mukrimun manzo Allah sai abubakar ne shine ya rarraba aka ci kuma alhali sun yi harama da aikin haji wannan hadisin imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta da ahmad a cikin musnad haka ibnu khuzaima da wani sa sun inganta wannan hadisi har ma hafiz ibn hajar yake cewa wa mimman qala bi ibahatihi mutlaqan abu hanifa wa ashabu iya daga cikin mutane suka ce ko ka yi harama da aikin haji idan wanda bai yi harama da aikin haji ko umara bai yi farauta kawai kaci. ba tantance ka umarce ko baka umarce shi ba ka ba shawara ko baka ba shi ba ka mai nuni ko baka masa wasu kace kawai kaci. ci malam yace azharul aqwal wa aqwaha dalilan kaulin da ya fi zama zahiri fitowa fili kuma ya yafi zama fi samun dalili huwa alqawl almufassil bainama sida li ajli almuhrim fala yahillu lam wa bainama sadahu halal la hilalu la li ajli la li ajli almuhrim fa innahu yahillu la yace da abin da aka farauto da niyya dan shi wannan mai harama da aikin hajji ko umara ya amfana wannan baya halatta mai aikin hajji ko umara ya ce ina batun mun gane amma da abin da zuwa aka aka farauto kawai kuma wanda ya farauto bai harama da aikin hajji ko umara ba in an kama kawai kaɗi ba ba wani matsala ya ce wannan magana ita ce magana da tafi inganci da yawa malamai suna da maganganu da yawa to ya halatta wanda ya harama da aikin hajji da umara sai aka je aka yi farauta amma an same ta da rai ana yanka ko ba yanka to ya halatta wanda ya harama da aikin hajji ko umara ya yanka a ci zance mafi inganci shine bai halatta tunda dai nama ne na farauta lalle bai halatta ba ya yanka muna ganewa sai malamai suke cewa dabbobi fa na kan tudu dabbobi na kan tudu guda kala uku ne dabbobi na kan tudu kala ne kala uku kala na farko ya halatta a yi farautarsu ya halatta a farattu su kamar barewa kamar jakin dawa ko raƙumin dawa kaga wannan halalul akli ne ya halatta a ci in an yi farauta an kama wannan ya halatta a fa fayyamna'u qatlahu lil muhrim tunda ya halatta in an farauce su a ci to shi sa aka haramtawa wanda ya harama da aikin haji ko umara ba zai farauci irin wannan dabbobin ba dala muna gane dabbobin da ya halatta aje a yi farautar su a ce kamar barewa kamar jimuna kamar jakin dawa kamar raƙumin dawa kagonan namomi ne na farauta nama ne na farauta in an yi farauta an kama ko da ya mutu za a iya ci ko ba za a iya ci ba wanda zai ci ne wanda zai yi wannan farauta kuma ya ci shi ne wanda bai yi harama da aikin haji ko umara ba dala mun gane amma wanda ya harama da aikin haji ko umara fa kaga ba zai farautu ba amma shi yana da sauki in wanda bai harama da aikin hajji ko umara ba ya je ya farauto ba tare da ya sa shi ko ya nuna mai cewa yi masa ya je ya farauto ya zo da shi zai iya ci ko ba zai iya ba zai iya ci wannan kalar dabba na farko ke kalar dabba na biyu muna gane ha kalar dabba na biyu shine dabbobin da ya haramta ma a yi farautarsu akwai dabbobin da haramun ne kai farauta ka ci ko za ka farauta kura ne ba ka farauta kura ka ci ba to sai aka ce wannan irin su zaki aka ce to su irin wannan dabbobin in sun taso ma ko da kayan harama da aikin hajji za ka iya kashe su mana gane ha mana gane ha o su ne dabbobin da aka yi saɓani a kansu irin zaki irin damisa irin dabbobi masu cutarwa amma akwai dabbobin da annabi ya nasanta ya ce filhilli wal za a iya kashe su hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim hadisin aisha ai yayi bayani yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatl khamsin fawasiq fil wal harami manzala sallama ya umarni da a kashe dabbobi guda biyar wannan kana harama da aikin hajji ko ba ka harama da aikin haji kana gida ne ko kana harama da aikin haji wannan annabi sallama ya yi umarni da a kashe su dabba ta farko algurab hankaka ba shi da aka ba kashe shi kawai zaka saboda yana cutarwa na biyu alhida'atu angulu ita ma wannan babu laifin an kashe ta na uku al'aqrabu kunama na hudu alfa'aratu bera na biyar alkalbul aku kare mai cizo mai wato addabar mutane wannan idan an kashe su ba laifi ba kuma aka yi inganta hadisin abdullahi dan umar da lafazin hamsin minar jawabi laisa alal muhrimi fi juna junahun dabbobi guda biyar babu laifi akan wanda ya harama da aikin hajji ko umara ya kashe su wannan in ya haka bai yi laifi ba lalabuna gane ha sai malamai suka ce abu na gaba idan mai harama da aikin hajji ko umara ya je ya kashe dabba to lalle wannan zai bayar da sakamako gwargwadon na mai gwargwadon na dabbar da ya kashe kamar yadda ne magana muna ganewa wannan dai shine ma'anar ya ayyuhal na amanu la taqtulu sai da antum hurum sai Allah ce wa man wanda ya kashe wannan dabbar daga cinku da gangan to fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am sakamakon su shine zai bayar da dabba kwatankwacin irin dabbar da ya kashe a jeji idan tana da makamanciya a cikin dabbobin gida sai na mana misali da barewa wanda ya yi harama da aikin hajji ya je kashe barewa kaga yanzu mai zai bayar kenan zai bayar da akuya shi ne fajaza'un mitluma katala minan na'am sakamakonsa shi ne zai bayar da dabba kwatankwacin irin wadda ya kashe amma daga dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima kwa samaniya ta guda takwas rago da tinkiya kaga biyu kenan dan akuya da akuya nawa kenan hudu sa da saniya shida sannan sai raƙumi da raƙuma takwas to a cikin nan za a kwatanta shine fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum ma abota hankali daga cikin ku sune za su hukunci muna gane ha ma abota hankali sune za su hukunci a tsakaninku malam ya ce, allazi alaihi aljumhur abinda jumhurin malamai suke akai annal amida wan sawa sawa'un fi wujubil jazai alai da wanda ya yi da gangan da wanda ya manta ya ka manta kaya har ma da aikin haji kawai kaje kashi farauta to jumhurin malamai sun ce hukuncin kuɗe sai ka bayar da damba kwatankwacin irin dabbar da ka kashe daga cikin dabbobin nema ina ba ta gane amma su daga cikin malamai suka ce a shi wanda ya yi mantuwa ai akwai hadisin muslim ko wanda a ciki ake addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana akwai hadisin inna allaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyana wa mastakruhu alayhi duk da akwai magana akan shi ina batan mun gane lalla mun gane wannan abin da haka abinda mutum zai bayar shine dabba ta gida kamar yadda bayani a baya amma ya hukumu bihi dawa adalin minkum ma'abota adalci su ne za su yi wannan hukunci a tsakanin su za su yi wannan hukuncin a tsakanin imam abu hanifa iya ganin cewa kawai abinda za ka shi ne kima misali mutum ya kashe barewa sai a ɗauko akuya mai daidai da ita sai a mata kuɗi kawai sai ka ba da kuɗin lalamin gane ya ce ƙima za a bayar malam ya ce ala kullum malam ya ce a shafi'i da imam malik da ahmad da jumhur sun tafi akan wujubul jaza'i min mithli ma qatala al idha kana lahu mithl min al-hayawan al-insi khilafan li abi hanifa haythu awjaba al sawa'un kana as-sayd al-maqtul mithliyan aw ma'ana dai jamhur abin da suke cewa a bayar da kima a bayar da irin wannan dabbar daga cikin dabbobin ni'ima shi kuma abu hanifa yana ganin cewa za a iya bayar da kima to an ce ya kuma bihi zawa allin minkum wanda za su hukunci ce ga irin dabbar da za ka bayar ma'abuta hankali ne daga cikin mutum biyu to sa'anan gurin sai malamai suke tambaya idan an samu a zamanin annabi sallama ko zamanin sahabbai wani yayi irin wannan an gaya mai irin dabbar da zai bayar za a ɗauko wannan abun kwafi da kwafi ne a zuwa aiki da shi ko kuma a'a za a nemo zawa din minkun ne su ma a nan gurin su hukunci jamhurin malamai suka ce idan an samu daga magabata daga sahabbai wani ya je ya farauta misali barewa an ce ba yadda akuya to sai aka samu wani ya yi harama da aikin hajji a halin yanzu ya je ya samu barewa ya kashe barewa da sunan farauta ko ba ka ba to a zamanin sahabbai misali an samu akuya aka bayar ko ba ka ba to wani hukunci shi za a ɗauko a kawo amma inu su abu hanifa suna ganin a'a sai dai a samu su da wa'adin minkum ɗin su zo su kare ni. Allah mun gane? sai dai a kawo su da wa'adin minkum din su kare hadiyan baligal kaba ana mai kora ta zuwa ga wato tana mai isa kaba tana mai isa harin. ta yadda za a yanka ta a inda ake yanka hadaya malamai suka ce kuma a nan ne za a raba naman nata a bayar da shi sadaka wannan naman da ya bayar domin fansa akan abin da ya kashe na dabbar mai na dabbar farauta muna ganewa au kaffaratun wata kira au kaffaratu ta'ami masakin wannan kuma au kaffaratun ta'amu masakin ko kuma bayar da kaffara ta abincin miskinai muna gane zai bayar da kaffara ne na abincin miskinai aka ce to ta yaya za a gano abincin da zai bayar imamu shafi ya ce yuqawwamu mithluhu minan na'am maujudan sun ma thumma yashtari bihi ta fayatasaddaqu bihi fa su li kulli miskinin mudda imamu shafi sai ya ce abinda za a yi wannan dabbar da ya kashe kaddara ya kashe barewa sai ya ɗauko akuya mai girman ta kaga ita zai bayar ya ce to sai a yi mata kima misali an mata kima naira dubu goma to wannan dubu goma sai a je a siyo shinkafa da ita idan an siyo shinkafa da ita sai a ringa ba wa kowane miskini mudu daya kowane miskini mudu daya kowane miskini mudu daya ta kare kaga miskine hudu kwano daya miskine hudu kwano daya kaga idan shinkafa dubu ɗaya ce misali kaga an samu kwano goma mutane ne da za samu mutane a kai saboda kimar wannan abinci za a baya shine au kaffaratun ta'amu masakin aw wa'addu zalik. ko kuma kwatankwacin haka suka ce shi shine siyaman li yadhuqa wa bala amri sai azumi an sami wannan hukunci ne don ya ɗanɗani musibar al'amarinsa abin da yi na saba ma Allah don ya sakamakon da ya sa yi haka kuna gane ha abinda malamai suke cewa jamhurin malamai sun ce au da ke cikin wannan auce littafiyar idan auce littafiyar za ka zaɓi wanda za ka yi mana haga ya abuwa ne guda uku ko dai ka ba da dabba irinta ko kuma ka bayar da abinci gwargwadonta ko kuma ka yi azumi gwargwadon haka muna gane ha ko ka yi azumi gwargwadon haka to sai suka ce wasu ga ce au din nan littartib ce au ce da suke nuna tartibi in an ce tartibi daga wannan in ba shi sai wannan daga wannan in ba shi sai wannan amma in an ce littakhyiri to idan ta zama littakhyiri to kaga anan gudun kuma kai ne zaka zabi wanda zaka yi suka ce idan aka ce aw addu zalika siyaman liyadhuqa wa wabala amri gurgurdan yadda za a raba wa. miskine wannan mudu guda daya gurgudan irin azumin da zaka kaga zaka azumi masu yawa ko ba haka ba Allah ta'ala ya ce afallahu amma salat abin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya yafe shi mana kafin saukar wannan ayar duk wanda ya taba yin haka to wannan an yafe masa shine afallahu amma salat Allah ya yafe abin da ya gabata to amma bayan ayar ta sauko mana ada wanda ya dawo ya sake aikatawa fayyantaqimullahu min Allah zai mai wato zai dauki fansa daga gare shi wallahu azizun Allah ta'ala mabuwayi ne zuntiqam mai yin azaba ne mabucin azaba ne na ɗaukan na daukan fansa tabaraka wa ta'ala ina batan mun gane aya sai Allah ta'ala ya ce أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara mana an halatta muku yin farauta ta cikin ruwa an halatta muku yin farauta ta cikin ruwa a lokacin da kuka yi harma da aikin haji ina fatan mun gane mana in kun yi harma da aikin haji farauta ta ruwa wannan an halatta shine uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu abincin da ke cikin wannan kogi mata'an lakum jin daɗi ne a gare ku wali da kuma matafiya amma Allah ta'ala ya ce wa hurrima alaikum saydul barri an haramta muku yin farauta ta dabbobin da suke kan tudu ba a cikin ruwa ba ma dumtum hurma matikar kun yi harama da aikin haji ko umara Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala alladhi ilayhi tusharun Allah tabaaraka wa ta'ala wanda gare shi ne za a tara ku gabaki ɗayan ku kaga wannan ayar da take nuna mana shine uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyar muna gane an halatta muku farautar kan tudu a farautar cikin ruwa mana kun yi ta harama da aikin hajji mai yiwa kun buta ruwa a cikin kwale-kwale ko jirgin sama sai ga kifaye sai ga kaza na ruwa wannan ya halatta ku farautar shi ya zama abinci don jin daɗi a gare ku ko sauran matafiya ma za ku iya ba su saɓanin kaga farautar dabbobin da suke kan tudu kaga ba ta da wannan hukuncin ko ba haka ba sannan ya ce wa ma alaikum saidul barri ma dumtum hurma amma matukar kuna harama da aikin hajji ko umara duk wata dabba da ke rayuwa akan tudu ba a cikin ruwa ba to haramun ne ku farauta muna gane ha wannan shine ka'ida da doka ta addinin musulunci za mu fahimci wannan idan muka karanta hadisin da imam malik ya rawaito a cikin muwatta wanda imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisin daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda Ya ce yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha annabi sallallahu ya tura rindinar yaki a can gefar ruwa fa amara alaihim abu ubayda ibn al-jarrah sai aka wato shugabantar musu da abu ubayda ibn al-jarrah wa hum salatu mi'atin wa ana fihim yace mu 300 ne amma ni jabiru dan abdullahi ni ma ina ci muna gane ha qala fakhrajna hatta idha kunna bi ba'd at-tariqi faniyazadu yace sai muka fita bayan mun hau hanya mun yi nisa muna tafiya ko sai guzurin mu ya kare guzurin sahabbai ya kare gashi an tafiya ki فأمر أبو أبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله سيشي abu ubaida. ya ce a tara guzurin kowa da kowa bayan an tara shi sai ya riƙe a gurinsa da ya riƙe a gurinsa fakana ya kutuna kulla yomin kalilan kalilan hatta fani sai zai na ɗan bamu ɗan kaɗan kaɗan hadda ya ƙare kasan idan kana da abinci kana kuma da kana anticipating kana tunanin ba za ka iya samun gobe da jibi to gwanda ka ci kaɗan yau ka bari in gobe ta yi sai ka ɗan ragewa yunwar wato ƙarfi mai lokacin ya yi gobe ta karya ka ko ba ka ba to haka abu ubai da ya musu ya ce falam ya kun yusibu na illa tamratun tamratun sai da muka dawo dabino ɗaɗɗaya ake ba mu kullum shi za mu ci su ɗari uku sai fito da dabino ƙwaya uku a rana abasu ba kenan ya gama cin abinci kuma ya ƙi suka wannan ba ka sahabbai suka rayu annabi sai salama ya tura su ƙi amma abin da suka suna ci dabino ɗaya ɗaya a wuni domin sun yi haka ne don ɗaga wannan addinin amma akwai kuna zaune wani shashasha sai zai ce wai sun yarda kawai wani sai zai ce ba mutane kirki ba ne shi kullum zai ci da safe zai ci da rana zai ci da daddare yaki halal yaki haram amma waɗannan sabon ka kalla annabi ya tura su yaƙi gwazurinsu ya ƙare an tattara a waje ɗaya sai ya zama shugaban ka dubu ɗa'a ba abincinsa ba ne ba ta aka ya fi su kima da daraja ba shi ma sahabi ne kamar yadda suke sahabai amma an nasu salama ya ce shi ne shugaban kuma ya faɗi ka'ida kuma aka yadda ba tare da ya ja aya dan an gama cewa shugaba yana da nasa tunanin wajen tabbatar da hukunci a cikin al'umma da ala muna ha sai zo yana ba su dabino ɗaɗɗaya na na faqdaha hina faniyar daga baya zo ya kare da ya kare sun manta haina ilal bahari fa'ida hutun kawai suna zuwa bakin kogi sun zo bakin wani kogi suna tafiya kawai sai ga wani kifi ya fito bakin ruwa muna gani gane sai da wannan sojoji mutane 300 suka yi kwana 18 suna cin wannan kifin da ya fito bakin kwari bakin ruwa saboda tsananin girman wannan wannan saboda tsananin girman wannan wannan wannan kifi wannan su 300 kwana 18 suke suna sha ثم أمر أبو أبيدا عبيدة عين من عدلائه فنصب فنصب ثم أمر براهلة فروحلا ومرتاتهما فلم تصبهما saboda girman كيفنا nan aka ɗauko ƙashin na ƙarƙarinsa guda biyu aka cake su da aka cake ƙashin na ƙarƙarinsa ta aka zo mutun sai ha abun hawansa sai wuce ta karkashin sa amma ba zai tabo karshen sa ba aka sabai suka rayu a daidai wannan lokacin jabir kuma a riwayar muslim jabir ya ce fa'iza ala sahilil bahari mithlul kafibin dakhmi fatainahu kawai muna cikin tafiya a daidai ɓangaren kogin da sai ga wani tudu ƙato kamar na ƙasa kamar da dutse ma gan shi fa'iza bi dabbatin yuqalu laha ambar kawai sai ga wata tamba sunan dabba ambar kala kala abu ubaida sai abu ubaida ya ce maitatun mushe ne amma daga ruwa ya fito ثم قال لا سيتي نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ابتردتم فكلوا mu annabi ne ya aiko mu dan haka ku ci kuna cikin halin bukata ai da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul wa ma uhilla bi wa ma uhilla li ghairi llahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu ila akhir al aya sai ya ce faman turra fi mahmasatin ghayr mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim sai suka ce to an bukatar da kunan ya halatta ku ko da mushe ne jabir yace fa qamna alaihi shahra sai da muka zauna akan wannan naman wata guda wa nahnu 300 hatta saminna mu 300 ne amma kowa sai da yake ba saboda kowa ce yake lokacin ya koshi ko ba haka muna gane ya wala qad ra'aytuna نقترف من وقع wa بالقلال الدهن ونتطو منه ka كالثور قال ولقد اخذنا اخذ منا ابو عبيده 13 رجلا فقعده في وقب عينيه اي متاني وجن 13 سيد أكو سيدس كان كيوين ايدن سما سيدس كبايا mutum uku a nan suka yi dabdalar su iya idan wannan dabba muna ganewa muhalli shahid anan shine a sun samu shan ruwa kuma sun ci sun yo farautarsa sa ruwa sun ci kayansu muna ganewa sai aka ce to ya halatta mutumin da ya yi tafiya ga shi ya yi harama da aikin hajji da umara ya bi kufi ruwa zai iya farautar namun ruwan nan ko ba zai iya ba zai iya amma su malamai suka ce zai iya na abin da ake ci wasu ya ce duk wani abu da ke ciki za ka ci saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wasu bayan Allah a hadisin al-mugira ibn abi burda أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء yace ya ma'aikin Allah mu muna yin tafiya akan ruwa amma wani sa'in ruwa ka kadan muke tafiya da shi a mu fa in tawadda'na bihi idan muka ce da wannan ruwan da muka yi guzuri da shi zamu alwala to ya ma'aikin Allah tsishi ruwa za ta kama afanata wadda'u bima'il bahr shin mu iya yin alwala da ruwan kogin da muke akai fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanin sallama yace huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu yace ruwan kogin mai tsarki ne mushan ci kuma ya halatta to nan malamai sai suke magana guda biyu wanda daga cikin malamai suka ce abinda za a iya ce a ciki shine abinda dama can an saba ci irin su wannan katin kifi duk wani abu da ake ci na ruwa to za a iya ci a lokacin shine halali amma ba za a ci kwado ba ba za a ci dukkan wata ba mai cutarwa ba amma waɗansu kaɗan daga cikin malamai suka ce ai za a iya ci amma magana ta gaskiya ba za a iya ci ba sai abin da aka saba ana ce ina fatan mun gane muna ha? sannan ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari ya fitar da isnadi sahihi daga abdullahi dan umar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mu mushe biyu da jini biyu ammal fa ammal maitatani amma mushe biyu falhutu wal jarad shine kifi da fara kaga fara ba ta ruwa bace muna gane ya ita ta tudu ce amma kifi fa na ruwa ne ashe ya halatta wanda ya harma da aikin haji ko umara ya je ya farauce shi muna gane ya ya ce wa amma damani amma jini biyu shine saifa da kuma hanta abinda da muke so mu fahimta a nan gurin shine wannan aya ta tabbatar mana da cewa an halatta mana cin naman farauta da mai aikin hajji ko umara ya farauta a lokacin da yake wannan harami nasa matukar dai dabban nan ta ruwa ce shine uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu an halatta muku farautar cikin ruwa wa ta'amuhu abincin da ke cikin ruwan kuma mata'an lakum abinci ne na jin daɗi a gare ku wani sayyara da kuma sauran matafiya da Allah mun gane wannan amma ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurman amma an haramta muku farautar dabbobin kan tudu matakar kun yi harama da aikin hajji ko umara da Allah mun gane Allah ta'ala ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharun wanda gare shi za a tara ku a ranar alkiyama ai muku hukunci daidai abinda kuka aikata ina fatan mun gane abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya lada wanda kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh